suka kira mutane zuwa ga kaɗaita shi suka tabbatar wa mutane musulunci shine addini kuma lallai fiyayyen ni'iman Allah gare su shine su riko da musulunci mun shaida Allah shi kadai yake shine kadai wanda ya halicci sammai da kasai ba tare da taimakon kowa ba shi ke jujuya al'amuransa kamar yadda ya ga dama babu wanda yake buƙatan ya taya shi kuma baya buƙatuwa zuwa ga taimakon wani ko tallafin wani mun shaida Allah subhanahu wata'ala godadde ne kuma abin godewa masu godewa duka sun gode masa kuma muna addu'an Allah ya samu cikin masu gode masa muna godiya gare shi cikin abin da ya bayyana gare mu na ni'imomin sa da ma abin da bai bayyana gare mu muna godiya gare shi bisa ni'imar halittar mu da yayi da kuma sanya mu da yayi musulmai mun shaida lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne Allah subhanahu Ta'ala ya aiko shi da shiriya ya kuma tabbatar masa da addinin musulunci kamar yadda dukkan annabawa kafin shi suka aikata ya isar da sakon Allah bai rage komai ba ya kuma bayyana wa mutane cewa wanda zai ya zaƙi wani abu daban ba musulunci ba Allah bai karɓa daga gare shi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da bisa alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu ba tana tunatar da mu ne a mafi girman ni'ima ko daga cikin mafi girman ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala ga bayi shine sanya su musulmai ma'ana duk wanda ya samu kansa yana musulmi to ya gode wa Allah don yana daga cikin waɗanda suka rikici manya-manyan ni'imomin Allah domin musulunci ba abun wasa ba ne musulunci shine addinin da dukkan annabawan Allah suka kira mutane zuwa gare shi kuma suka aikata Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da haka a cikin alkur'ani annabawan Allah irin su annabi Ibrahim alaihi salam sun tilin shi kama Allah ya ce millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina annabi ibrahim alaihi salam shi ya kira mutane musulmai kuma suka tabbata musulmai haka suka aiwatar su a matsayinsu na annabawan Allah annabi adam alaihi salam musulunci ya aiwatar haka nan annabi nuhu alaihi salam haka dukkan annabawan Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne wadda Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi da addinin musulunci kamar yadda annabawan da suka rigaye shi annabi Musa alaihi salam ya tabbatar wa fir'auna da mutanensa su zo su musulunta inda suna son tsira ga Allah subhanahu wata'ala suka bijire suka kafirci shi dai ya aiwatar da musulunci da shi da waɗanda suka bi shi annabi nuhu annabi yusuf alaihi salam da Allah subhanahu wata'ala ya bada sa sai faɗi a ƙarshen suratu yusuf cewa mutum yayi addu'a musamman tun daga su annabawa har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a da annabi yusuf yake yi rabbi qad ta min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith samawa as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah yace tawaffani musulma wa alhiqni bis-salihin shi ma addu'ar sa ya rasu yana musulmi mu al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai Allah subhanahu wa ta'ala mana ya yace mana يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون wannan duka suna nuni zuwa ga cewa ni'imar Allah ga bayi shine su zamanto musulmai bayi in suka zama musulmai shine sun bi Allah su zama muminai musulmai masu jin dokar Allah sau da ƙafa abin da yasa ya zama taken hudu ba don mu gane cewa yana daga cikin manya-manyan ni'imomin Allah gare mu kasancewar mu musulmai shine da yawa daga cikin mutane a yau suna iya wasa da wannan musulunci din su ɗauka kamar ba komai bane ko a tsarin gare rayuwarsu ta kasuwanci ko a sana'o'i ko a siyasa ko a tsare-tsaren rayuwa za ka ji waɗansu suna suka ga musulunci waɗansu sun ɗauka musulunci sai an sake shi kaɗan ake samun ci gaba wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan yi yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al wanda duk yake ganin cewa zai bi wani abu ba musulunci ba to ba ruwan Allah da shi don Allah ba zai karbi aikinsa ba kuma ranar lahira yana daga cikin masu asara asarar duniya asarar lahira shine mutum ya zama ba musulmi ba ko kuma Allah ya yi mutum musulmi ya ji cewa a'a bari ya yi sassauci ya zaɓi wasu abubuwa don neman yardar wa'yansu abin da ake ciki a yau al'umma musulmai duk wani mutum da Allah ya ɗaukaka shi ya ba shi izza ta musulunci sakamakon kasancewarsa musulmi sai ya tunanin cewa bari ya yi sassauci ya rage ya kama wani abu ba musulunci ba don neman yardar wa'yansu mutane ko don neman wani recognition da yake so a duniyance to wallahi zai yi asara duniya da lahira ko ma ya riga ya yi kawai sai in ya tuba hakanan duk daular da Allah ya ɗaga ta da musulunci ya ɗaga darajarta a matsayinta na musulma mai shari'ar musulunci sai ta ji cewa za ta sake za ta yi sako-sako da tsarin musulunci wajen tana neman izza a duniya ko tana neman wani abu a duniya ko yardar wa'yansu to daga ranar ta fara faduwa kafin ta kare ta faduwa warwasa da waɗannan abubuwan aka rusa daulolin musulmai ko da daular usmaniya ƙasar taki an yi rugurugu da ita lokacin da aka shigo mata ta gefanta ba ta tsammanin haka aka yi mata tayi da sako-sako da musulunci da ta karɓa sai ta rubuce gaba ɗaya shi yasa ƙasar taki aka zo ana faɗa akan hijabi wanda Allah ya wajabta a cikin musulunci daga ƙarshe Allah subhanahu wata'ala ya sanya rushewar daular musulunci a wannan ƙasa duk da ƙarfin arziki da ƙarfin technology da ƙarfin dukkan abin da suke da shi na ƙarfin abin duniya lokacin da ta karkata tunanin cewa musulunci ya kamata ta yi sako-sako da shi daga nan aka rusa ta haka nan ma a yau duk wata daula ko ɓangare na daula da suke tunanin cewa bari su yi sako-sako da addinin musulunci wai don a yarda da su su tabbata cewa sun zo ga faɗuwa. in musulunci Allah ya ɗaga ku da wannan addini na musulunci kuka zaɓi cewa bari ku bi wani abu daban ko ku riƙe wani abu daban don wasu zanne ne za su yarda da ku ko su ba ku yarda ko su ba ku ƙuri'a ko su ba ku wani abu to ranar ne kuka tashi faɗuwa kuma za ku faɗi warwas inda kun saki musulunci ko ba ku faɗi take ba lallai faɗuwar tana bin ku kuma sai kun faɗi sannan a lahira kuma asara ce Allah ya kiyaye a shekarar 2001 ta miladiya 2001 sheikh abdurrahman sudai ya yi huduba ranar sallar layya a gindin ɗakin kaba a cikin sai yake cewa la munazalata a eh, cikin sai yake cewa la tanazula an shay'in min mabadi'ina wa qiyamina yace wa haihata an yajtami'a kufrun wa islam al islamu islamun wal kufru kufur. yake cewa lallai ne babu yadda za a yi kuma babu sauka babu dubaja da baya akan al'amura na addininmu wadda Allah ya dora mu a kansa asas na addini da mabade na addini babu sauka babu gudu babu da baya yace masu da'awar cewa a haɗa musulunci da kafirci a ce ba bambanci wannan ƙarya ne musulunci daban kafirci daban har ma yake cewa cikin hudubar haihata an yi sami'a kufurun wa islam sam sam san ba zai taɓa yiwuwa ba a ce kafirci da musulunci sun haɗu a'a sannan kuma yake cewa alkufru kufrun kafirci sunansa kafirci wal islam islam musulunci ko shine musulunci don haka anan idan aka duba cewa mutane a yau wani sa'i wa'yansu a bukukuwa suna sake musulunci wai don su samu karɓuwa a gurin waɗanda ba musulmai ba wa'yansu a siyasa suna sake musulunci wai don su samu karɓuwa a gurin wanda ba musulmai ba waɗansu a tsarin kasuwanci suna sake musulunci wai don su samu karɓuwa a gurin waɗanda ba musulmai ba to in dai ba dai gaba ɗaya mutum zai koma kafiri zalla ba to ba zai samu karɓuwa a gurin wanda ba musulmai ba komin irin rikon mutum da sassaucin mutum da sakacinsa in dai sunansa musulmi ne ko da baya sallah kafiri bai yarda da shi ba Allah subhanahu ta'ala. ya tabbatar da wannan a cikin alkur'ani walan tarda anka yahudu walan nasara hatta a millatahum in kana so kai ka zama kafiri zalla ko mutum in yana so ya zama kafiri zalla to nan ya zama dan uwan sai su daidaita da shi wannan ko ba yana nuna cewa kafirci ba a masa adalci ba a'a musulunci da musulmai sun zauna hatta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi makwabtaka da waɗanda ba musulmai ba kuma yayi musu adalci ya kuma ba su haƙoƙinsu ya kuma girmama su kai har abin da ba haƙƙinsu ba kyauta daga aljihunsa ya bayar ga waɗanda ba musulmai ba wannan yake nuna ya halatta ayi haka domin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala la yanhakumullahu anil ladina qat la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin inma yanhakumullahu anil ladina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawi mutunci ku kyautata ku yi abin da yake na alkhairi wajen zamantakewa da waɗanda ba musulmai ba in mutum ya zalunci wanda ba musulmi ba don kasancewarsa ba musulmi ba to wannan musulmin ya zama azzalimi ya zama ba mutumin kirki ba ya zama ba wanda yake koyi da alkur'ani ba amma kuma a lokaci guda lallai musulunci shine musulunci kuma akwai bambanci tsakanin musulunci da kafirci duk abin da ba musulunci ba sunansa ba musulunci ba abin da ke musulunci zalla shine musulunci zalla komin siyasar mutum ya san cewa musulunci sunansa musulunci in shi musulmi ne kafirci kuma sunansa kafirci kafiri kuma kafiri ne saboda haka ana iya yin siyasa a yi jam'iyya guda da musulmai da waɗanda ba musulmai ba a yi mu'amala a zauna a yi mitin da musulmai da waɗanda ba musulmai ba don maslahar al'umma da maslahar ƙasa da maslahar abubuwa amma kuma musulmi musulmi kafiri kuma sunansa kafiri lallai ne a san wannan kuma a san cewa izza tana cikin musulunci saboda Allah subhanahu wataala ya daga bayinsa lokacin da ya yi su musulmai ya aiko annabawansa ya ba su addinin musulunci lallai musulmai ko a siyasa su rinka gane irin wa'annan abubuwa wasu zaka ga suna miyagun maganganu suna suka ga musulunci a matsayinsu na musulmai saboda me saboda ba su gane menene Allah yake nufi da musulunci ba ba su ma gane menene musulunci ba ba su gane abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da musulunci ba za ka yi musulunci sau da ƙafa balma musulmi na ƙwarai shine wanda ya san mutuncin waɗanda ba musulmai ba musulmi na ƙwarai shine wanda yake iya adalci ga musulmai da waɗanda ba musulmai ba babu inda aka ce musulunci ya ce ka taka haƙƙin wanda ba musulmi ba musulmi ba ne wannan zalunci ne a ko'ina duniya da lahira dukkan wani tunani na hankali wanda yake tabbatar da adalci da zamantakewa da ƙa'idoji da abin da ya dace ya tsoro ne kawai bisa bayan koyarwan alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sunni ne ya jagoran sai su bisa koyarwan musulunci koyarwan alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku musulmai kar ku yi wata da wannan addini da Allah ya ɗaga ku da shi lokacin da yake ce muku ya ayyuhan na amanu ittaƙullaha haƙƙa tukatihi, ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah iyakar matukar tsoron Allah ku yi taka tsantsan da dokokin Allah amma kuma yace wala na illa wa antum muslimun kar ku yadda fa ku bar duniyar nan face kuna musulmai in dai ba ku zama musulmai ba kuka koma haka kawai ga Allah ba kuna musulmai ba ku sani cewa al'amarin babu kyawu ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين lalle ku sani addinin musulunci shine addini wanda yake cike da tsafta addini wanda yake cike da adalci addini wanda yake cike da mutunci addini wanda yake cike da sanin wato haƙƙin ɗan adam addinin da in an rike shi sau da ƙafa za a rayu cikin nutsuwa za a rayu cikin kwanciyar hankali shi yasa ma zaka ga koda da zaka buga misali da ƙasar Najeriya zaka ga cewa a dukkan arewacin Najeriya inda musulmai sune suka fi rinjaye a wannan bangaren duk da cewa dama musulmai sune mafi rinjayen jama'a a faɗin Najeriya gaba ɗayanta mafiya yawan 'yan Najeriya yawan su musulmai ne wasu ne kawai waɗanda ba musulmai ba mafiya yawan waɗanda suke jama'a tsantsa a Najeriya su ne musulmai shi yasa ma ko registration na voters card ba sai sun fito sun nuna ba waɗanda ba su taɓa yin registration ɗin ba ko musulmai su ne masu yin dokokin gwamnati tun farko da aka ce a yi registration na katin zaɓe tun filin musulmai sun yi shi yasa ba a nuna su a social media a yanzu suna tururuwan yin registration wanda bai yi bane yake yi yanzu to musulmai su dama can yan bin ƙa'ida ne tuntunin sun riga sun yi za ka ba a ganin su suna tururuwa yanzu don su yi abun dama yana nan a ajiye ran da za a gane su ne su ne sai ran da aka zo aka yi zaɓe ranar ne za a gane musulmai su ne da najeriya kuma su ne mafi yawan 'yan najeriya ya ku al'ummar musulmai ku rinka gane irin wa'annan abubuwa ku gane siyasar duniya da inda ta dosa da inda take ciki da abubuwan da suke ciki kar musulmai su zama ƙauyawa ku rinka yaudaran kansu da kansu suna rusa kansu da kansu waɗansu tsirari waɗanda suka zaɓi duniya da da rayuwar duniya da abin da za a ba su a duniya suna iya fitowa su soki musulunci a siyasance ba don komai ba don wata bukata da suke tsammani zai su cimma burinsu za su yi suka su faɗi warwas duniya ta lalace lahira kuma ta lalace in ba su tuba ba kuma ba za su samu abin da suke bukata ko suke tsammani za su samu ba wallahi duk mai neman abin kirki ya rike Allah subhanahu wa ta'ala arziki na Allah ne a ta huna inda humul izza fa innal izzata lillahi jami'a shin wai mutane masu sukan musulunci da gangan hatta ma wasu wanda suke kiran kansu musulmai wai wani izza suke nema a gurin wayansu ina wallahi izza da ɗaukaka da daraja da abun da yake abun duniya da mulki da matsayi da kasuwanci da jari da ilimi da komai gaba ɗaya a hannun Allah yake in Allah ya baka ba mai kwacewa ya ku musulmai ku nemi yardar Allah ku rike musulunci riko sau da kafa Allah ya ba mu ikon rikewa Allah ya samu ya daura rayuwar mu muna musulmai muminai da Allah ya samu rayuwar mu ta zamanto mun cika da kalmar shahada Allah ya gafarta wa iyayenmu Allah ya ji ƙan iyayenmu Allah ya gafarta wa kakanninmu malamanmu Allah ya ƙara musu daraja waɗanda suke raye waɗanda suka rasu Allah ya yafe musu Allah ya gafarta wa kakanninmu Allah ya haɗa mu da su cikin jannatin firdaus zuriyarmu Allah ya shiryar da mu Allah ya mana kariya daga duk wata sharri duk mai nufin mu da sharri ko ke nufin zuriyarmu ko iyalanmu ko dukiyarmu ko addinin mu da sharri ya Allah ka wargaza sha'anin sa ya Allah ka maida kaidin su akan su ya Allah ka saukar mana nitsuwa a wannan ƙasa ta mu abubuwa da suka lalace na rashin tsaro da rashin nitsuwa da firgici da ake ciki ya Allah ka kawo mana saukin sa kuncin rayuwa da ake ciki a wannan ƙasa da ma duniya baki ɗaya, ya Allah ka ji tausayin mu ka maye mana shi da mafi alkhairin rayuwa da walwala a rayuwar mu innaka sami'un qaribun mujibud da'awat إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 إذا خلقك الإنسان إذا خلقك الله سبحانه وتعالى ووجدت نفسك من المسلمين فاحمد الله على هذه النعمة لم يجد هذه النعمة غير المسلمين والله لم يجدوها ولم يذوقوا ولم يذو ولم يجدوها ولم يروها ولم ولم يعرفوا بها إن المسلمين هم الذين عرفوا هذه النعمة التي أنعم الله بها عليهم لا تتنازلوا عن هذه النعمة ولا تتنازلوا عن مبادئكم أيها المسلمون لا تتنازلوا عن مبادئكم وقيمكم يا أيها المسلمون تمسكوا بدينكم الإسلام هو دين الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو دين الرسل ودين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله اعلموا عباد الله أن الله أخبركم وقال في كتابه العزيز ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لا تتنازلوا يا رب يا أيها المسلمون لا تتنازلوا عن دينكم ولا تتنازلوا عن مبادئكم ولا تتنازلوا عن الإسلام أيها المسلمون تمسكوا بالإسلام في جميع أحوالكم وفيما وأينما كنتم تمسكوا بالإسلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين هذه هي دعاء الأنبياء أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإس إبراهيم وإسحاق ويعقوب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إبراهيم وإسماعيل, وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له ونحن له آت ونحن له ونحن له مسلمون كان الأنبياء يعترفون بهذا الدين أي دين الإسلام كانوا يتمسكون بهذا الدين وكانوا يقولون بالإسلام إنهم يقولون بالإسلام انظروا إلى نبي الله وخليل الله إبراهيم وابنه إسماعيل يقولون ربنا ربنا جعلنا ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا الشاهد قولهما ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك أين نحن اليوم أين نحن اليوم نتنازل عن الإسلام ونتنازل عن تعاليم الإسلام ينبغي علينا ويجب علينا أن نتمسك بهذا الدين ونتمسك بالإسلام ونعترف بالإسلام ونفتخر بالإسلام أن الله خلقنا وجعلنا من المسلمين نحمد الله على هذه النعمة إنها نعمة كبيرة إنها نعمة عظيمة أن أمها الله علي بها علينا والله ينبغي ويجب علينا أن نحمد الله على هذه النعمة ولنعلم أن غيرنا يعادوننا لماذا؟ لأن الله أنعم علينا بهذا الدين ولهذا يعادوننا فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنكثر الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين لأن الله أمرنا بذلك حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا غومبي وعن بلدنا نيجيريا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا مسلمين لك يا رب العالمين ومن ذريتنا أمة مسلمة لك يا رب العالمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا تب علينا وتقبل منا دعاءنا يا حي يا قيوم اللهم ارفع عنا الوبا يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في بلدنا غمد وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعلمائنا ومشايخنا اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا